baya ga matsalar dimbin basussukan da ta gada da kuma batun boko haram wani batu da sabar gwamnatin jihar adama za ta ci karo da shi shine batun yajin aikin ma'aikata musamman ma na kiwon lafiya da kuma ma'aikatan kotuna da suka shafe wata da watanni suna yi lamarin ma da ya jefa yan jiran shari'a da ke gidajen yari cikin halin kunci yayin da kuma ofishoshin yan sanda ke cike da masu laifi kwamarar baba gurin abu da ke zama shugaban hadakar kungiyar ma'aikatan kotuna ta najeriya wato jushin rashin jihar adamawan ya bayyana bukatar su ga sabar gwamnatin jihar mun shafe wata biyar yanzu muna yajin aiki don wata biyar kan mutane da yawa sun riga sun galabaita daga wajen da suke gidan fursuna da kuma wajen da suke hannun jan sanda balle ma su ma'aikatan kotuna duk lokacin da muka haɗu da gwamnati abinda suke gaya mana ba kuɗi to ba mu sani ba ko gwamnatin adamawa ta fi kowane jiha talauci a Najeriya domin a cikin jihohi 36 yanzu muna da jihohi 26 ko da bakwai wajen da duk gwamnoninsu sun yarda da ba eh, ma'aikatan shari'a gashin su. wannan sabuwar gwamnati yanzu mu abinda za mu kira ta a kai shine daga shigowanta ta dauki kamar wata uku ta samu ta warware dukkan matsaloli na ma'aikata domin yanzu ma'aikata a adamawa gaba daya suna cikin damuwa wanda kuma ya shafi jihadin gaba daya ita ma daya rundunar 'yan sandan jihar ta fa bayyana damuwarta ne game da matsalolin da suke fuskanta sanadiyar da wannan yajin aiki na ma'aikatan kotuna dsp usman abubakar kakakin na 'yan sandan jihar ya yi bayanin cewa eh hakika ya shafi ayyukanmu domin kamar da ka sani duk lokacin aka samu mai laifi muka gama binciken mu dole mu gabatar da shi gaban kotu domin kotu ne wadda ta dace ta bashi eh, ta yi hukunci daidai da laifin da ya aikata to amma a cikin halin da muke ciki din kaga ba za mu ya gabatar da su gaban kotu ba ba ganin wannan zai iya sa a dan samu cinkoso a wuraren aji masu laifi wato wato sales eto eh da wannan domin shi ma wani abu ne wanda ya zama to mana kamar kalubale ma to ko shin ma wani damara ne sabon gwamnan jihar Adamawa Sanito Muhammadu bin doji Brille ya daura game da waɗannan matsaloli da eh, da zuma na yi mitin da manyan su na roke su wannan gwamnati sabon gwamnati ne eh, tafiyan yaji baya da amfani wahala ne za mu mitin da su gobe zan roƙi alfarma a su cewa su janye wannan yajin aiki su zo mu zauna mu ga menene ya kamata hakkin su ya kamata a basu duk mutum da kaga har zai tafi yajin aiki to ba bashi hakkin sa bane kuma ba gaya mishi gaskiya hakikan abun da ke kasa ba to ni ba haka nake ba to sai dai kuma kawo yanzu ba ba san ko da wani bangare ne na yan majalisar dokokin jihar sabuwar gwamnatin za ta yi aiki da su ba wato a tsakanin yan bangaren Ahmadu marufin tiri da kuma yan talauyan majalisa na Jerry Kundisi da adama ke zama a gidan gwamnati wannan ma kuma na zuwa ne yayin da shi kansa tsohon gwamnan jihar adamawa murtala yako wanda ya sulale zuwa kasar waje jim kaɗan da tsige shi a bara ke komawa gida a yau litinin ko da yake bindo ya ce shi fa na kowa ne a adamawa ni banda gata banda talaka shi ubangiji allah shi yake komai talakawa su ne gatana don haka kuma eh, zan tafi da su duk abin da muke ciki a wannan state din zamu dinga gaya musu a fili ba wani boye-boye ba mun zo ne mu ba su hakkinsu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.